hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 29 ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke ƙarƙashin makarantar nurul islam wadda suke cikin kinkinau a ko 'yan tukwane ko za a ce kaduna state nigeria muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka wanda za mu yi kuskure kuma ya gafarta mana mun ɗau tsawon lokaci ba mu samu yin karatu ba saboda uzurruka na tafiya waɗanda muka yi ta yi amma dai yanzu insha Allah an rage tafiye-tafiye za mu ɗora daga yau insha Allah ta'ala muna cikin wannan littafin mai albarka wato littafin bulogul mara na babban malami al’imam al’afin ibn hajar al-kaskalani al’askalani rahimahullahu ta’ala wanda darasin da ya gabata mun tsaya a cikin babin babin mashi al’alkufai wato babin da ke bayani hukunci-hukuncin shafa a kan hushi mun yi cikakken bayani menene hushi a darussan da suka gabata sannan da dalilai da dama wanda suka nuna halattun shafa a kan hushi wanda kuma sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi suka gabata hadisin al-mughira bin shu'ba wanda yake cikin sahihaini wato sahih al-bukhari da muslim da ire-iren su hadisin safwan ibn assal da ire-iren su hadisin ali ibn abi talib da sauransu a yau kuma za mu tashi hadisin tauban radiyallahu ta'ala anhu al-imam al ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yake cewa an sauban radiyallahu ta'ala anhu qala بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب يعني الأمائم والتساخن يعني الخفافة رواه أحمد وأبو داود وصحاه الحاكم آه وانا حديثي نثوبان ألا كارا مسيدا yake cewa manzan Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya tura wata sariya wato wata runduna ta yaƙi wadda shi bai samu daman zuwa ba wato tura ta yayi fa'amarahum sai ya umarce su an yamsa hausudin su shafa alal asa'ibi a kan asa'ib ɗinsu asa'ib shi ne al'ama'ib wato rauna a kan raunansu wata sahin da kuma kuffinsu yani alkhifaf khuffinsu wannan hadisi al-imam ahmad ya fidda shi haka al-imam abu dawuda haka al-imam al-hakim ya inganta shi tayyib farko wanda ya roito wannan hadisin wato sauban yana ɗaya daga cikin jigajigan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine abu abdullah sauban ibnu bujdud ibnu bujdud da ba'un na damma ɗin ba'un da iskanun jimun da yi madalun ta farko damma wato bujdud a wata riwaya ko kuma a wajen wasu malamai sauban ibnu jahda ibnu jahda jimun da ha'un da dalun da ra'un wato mahaifinsa shine jahda ba wai bujdud ɗin ba sannan yana cikin yayi rayuwa a garin sura wadda suke tsakanin makka da madina sannan lokacin da aka kamo shi wajen yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya siye shi sannan ya yanta shi kuma ya lazanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sosai duk inda annabi yake yana tare da shi a wurin yaƙi da kuma hali na zama wato zaman gida da dai sauransu wanda ake cewa ya roto hadisai ɗaya za su kai ɗari da ashirin da bakwai daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisai daga gare shi akwai khalid ibn ma'adan khalid ibn ma'adan akwai ire-iren su rashidin ibn sa'ad waɗannan duka guda biyu ɗin ɓangaren malamai na ilimin hadisi duka suna da rauni mun taɓa bayani a kan su ko kuma musamman shi rashidin ɗin ibn sa'ad a can farko farkon wannan littafin sannan bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sha sham a yanzu ita ce syria ita ce syria wadda ake kira a turanci wato can ya yi rayuwa bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da karshe ma ya koma hims garin hims ya sannan ya rasu shekara ta hamsin da hudu shekara ta hamsin da hudu ya rasu wannan shine abin da da dama daga cikin malamai suke faɗa wannan sahabin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata runduna ta yaki idan aka ce sariya a bangare na malamai na tarihi muna da alghazu sannan muna da sariya sariya ita ce rundunar da annabi ya tura wadda shi bai halarci yakin ba amma turawa ya aji a yaki ko a yaƙi kafurai wanda wasu malamai suna ganin adadin sariya a aksa adad na sariya su ne 400 da wani abu wato dukkan rundunar da aka ake turawa annabi yake tura su ba su a wasu kimanin mutane 400 ko 400 da ɗan wani abu wannan su ne sariya algazo kuma kamar yadda muka sani su ne ya kukuka da annabi ya halarta da kansa duk yakin da annabi ya je da kansa ana kiran shi ne ana kiran shi algazu wanda kuma bai je ba ana kiransa sariya to ya kukuka nawa ne annabi bai je ba turawa yayi malamai sun yi sabani zancen farko kamar yadda ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin fathul bari e, babban littafin sa wanda ya akan sharhin sahih al-bukhari maganganun malamai da dama daga ciki akwai waɗanda suke ganin adadin yakin da annabi ya je wanda afon wanda ya tura runduna shi bai je da kansa ba adadin su guda 35 ne akwai waɗanda suke ganin adadin yakin da annabi bai je ba wanda turawa ya yi guda 36 akwai waɗanda suke ganin kamar muhammad ibn ishaq yana ganin 36 ne wato mai mazazi akwai ibn al-jawzi yana ganin 56 ne akwai al yana ganin adadin yakukan nan guda sittin ne haka al-imam al-iraqi wanda shi ma wannan shine ra'ayinsa wannan dai sabani ne da malamai hakika a wannan wasu suna rinjayar da talatin da biya. wasu kuma suna rinjayar da fiye da haka wasu kuma sun yi tawakkufi ba su rinjayar da adadin yakin da annabi bai je ba wanda turawa ya yi to waɗanda ya jefa waɗanda ya je da kansa wato ya tarayya da shi da sahabbai shi ma an yi safani akwai waɗanda suke ganin sha tara ne saboda hadisin da ya tabbata cikin sahihul bukhari waɗanda suke ganin ashirin da ɗaya ne al'imamu muslim rahimahullahu ta'ala a cikin sahih nasa ya kawo yarin jayar da wannan riwaya ta ashirin da ɗaya wato adadin yakin da annabi ya je da kansa guda ashirin da ɗaya wannan su ne sariya a lokacin da annabi salawatullahi wasalamu alaihi ya tura waɗannan runduna ta yaƙi fa'amarahun sai ya umarce su an yamsahu alal asa'ibi su dinga yin shafa a kan me a kan raunansu ya'ani al'ama'in wannan kalmar ya'ani din haka da tasakhin wato kufi ya'ani al malamai sun yi saɓani wasu suna ganin ya'ani din nan tafsirin nan na ruwat ne wato da suka rawaito wannan hadisin wannan ba magana annabi ne sallallahu alaihi wasallam mudbaj ya'ani ya'ani guda biyu din ai tafsiri ya yi umarni su dinga yin shafa akan asa'i ne asa'i yani al'amari su ne rauna wato rawani an gane ko a wata safin haka kuma tasafin ne tasafin yani alkifa duka waɗannan ya'ani guda biyu ɗin wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi suka ce ruwat inda suka roita wannan hadisin su suka yi wannan tafsirin wata mudaraj ne ba magana annabi bane sallallahu alaihi wasallam amma babban malami na hadisi wanda yake min al-mu'asirin yana cikin waɗanda suka rayu a wannan zamani al-allamatu al-muhaqqiq Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala shi abin da ya rinjaya wannan ya'ani ya'ani din guda biyu magana ibnu hajar ne al-asqalani rahimahullahu ta'ala wato mai littafin bulugul maram yake cewa dalili na can haka shine wannan hadithin ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal haka ya zo a cikin sunanu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala duka kuma ba su zo da wannan ya'ani ya'ani din ba yake cewa inda a ce wannan tafsirin na ruwat ne da su ma al Abu Dawud da ya ruwaito wannan ya'ani din a cikin sunan nasa haka da alimamu ahmad bin hanbal shi ma ya rawaito wannan tafsirin a cikin mai musnad nasa amma da baki ɗaya ba su rawaito wannan tafsirin ba to shek nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan yake nuna mana wannan maganar na al-hafiz ne ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala tayyib kamar yadda kuka san ayoyi na alqur'ani suna da asbabun nuzul wato dalilin saukar da su haka su ma hadisai suna da asbab nasu wato dalilan da yasa wasu annabi yake kaɗansu. su to shi yasa wasu malamai suka ce a wannan hadisin kamar yadda tafsirinsa ya zo a cikin musnad na al-Imam Ahmad bin Hanbal daga Sauban shi dai wannan sahabin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura wannan rundunan zuwa yaki da suka dawo suna sun tafi yaƙi suna lokacin da suka tafi suna lokacin da za su dawo sai sanyi ya kama su a halin da suke yaƙi sanyi ya kama su sosai lokacin da suka dawo suka taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa sai suka kai ƙara zuwa wurinsa suka kai complain wato kuka sai suka ce ya rasulallah sanyi ya kama mu a wannan hali na na yaƙi da muka je mene ya zamu yi yanzu wato sanyin nan da ya kama mu kamar ba za mu iya shafa a kan kawunanmu ba da kuma ƙafafuwarmu wato asalin fatan ƙafa kenan ake nufi haka kuma ba za mu iya zuba ma gashin ruwa ba ina fata ana tare da ni to kun ga sun kai mai kuka ne saboda halin da suke ciki sanyi ya kama su kun san mutane annas ajnas wa asnas mutane a sinfofi ne daban-daban wani duk sanyin da zai buge shi baya iya kada shi wani yake ce man tsananin sanyi a duniya baya iya wanka da ruwan zafi sai dai ya wanka da ne da ruwan sanyi wani kuma ba ma sanyi ba ko zafi ake idan ya kwarara ma kansa ruwan sanyi to dole sai mura ta kama shi kun gani misali yanzu a neto na dan abu kaɗan sanyi idan ya saba ni sai mura ta kama ni a da har fanka ma idan na tsaya abin nan kashin fanka sosai sai sai mura ta kama ni to haka a ajinas kowa da yanda Allah ya halicce shi waɗannan sabbai su ma suna zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kawo ƙara suka ce wannan sanyi da ya kama mu a gaskiya muna shakkan taɓa ruwa sai annabi ya ce to tun da haka ne yanzu ku je ku yi alwala idan kuka je ku yi alwala ba dole sai kun cire raunan ku ba kawai ku shafa akan wannan rawanin haka kafafuwanku kufin da yake da kuka sanya ba dole sai kun cire ba kun ga wannan yake nuna mana inna dina aw inna hada dini yusrun addini yana akwai sauki a ciki kuma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ina fata wadih to dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin kenan to malamai sun yi sabani a kashin wannan hadisin suka ce shin abu na farko shine a farko wajen inganta wannan hadisin bayan al-Imam al-Hakim bai inganta shi Imam an ya inganta wannan hadisi haka al-Imam shi ma ya inganta wannan hadisin haka al-Hakim littafi Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala ya inganta wannan hadisin kamar yadda ya bayani nan amma a cikin littafin sa at-Talqis al-Habir kikkiawan littafi na sahih al-hadith wanda kowa ya san shi a can ya ishara zuwa ga raunin wannan hadisin ya ce akwai intifa'i a ciki to shi ya sa Sheikh Nasiruddin Albani yake cewa zance mafi inganci magana Ibn Hajar da ya faɗa a nan shi za a ci rinjayarwa saboda in masu inganta wannan hadisin a matsala ta farko akan shafa a akan rawani shine shin yana halasta ni in shafa in shafa idan na zo alwala ni shafa a akan rawani ko da a ce ban da wani uzuri misali ko da ce idan na cire rawanin na yi shafa a kan kaina wannan ba zai cutar da ni ba to yana halarta ko kau idan zai cutar da ni an gane matsalar ku kun ga waɗannan sahabbai kamar yadda riwaya ta musnad na al-imam ahmad ta yi bayani sanyi ne da ya kama su suna tsoron wannan sanyi ya cutar da su to ganin haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya masu rangwame to idan ya kasance ni ban da matsalar sanyi ko kuma ba lokacin sanyi ba ne lokacin zafi Na zo ina alwala yana halasta in yi shafa a kan rawani ko baya halasta zancen farko shine a waɗanda suke ganin wannan rangwame da aka yi mutlak ne mutlak sawa'un da uzuri ko ba uzuri lokacin sanyi ne lokacin zafi ne wannan shafan idan ne zai cutar da ni ba zai cutar da ni ba duka ya halatta in shafa akan rawani ina fata wado haka kuma akan khushi wannan shine abin da su al-Imam Sanani rahimahullahu ta'ala suka rinjayar haka a sannan bayan haka al-Imam Sanani yake cewa za zaka iya shafa a mujarradin rawanin kawai ba tare da ta shafa wani bangare na cinka ba kuma alwalanka tana nan kamar yadda suke shafa akan ne akan rawanin su waɗannan ah, sahabban haka ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala mizadul ma'ad ya rinjayar shi ma sannan yake cewa akan shafa akan rawani annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sifa guda biyu sifar farko annabi wasa yana shafa akan rawani ga baki ɗayansa ba tare da ya shafa wani abu na kansa ba wata sa'a kuma za ka ga annabi idan yana alwala idan ya sanya rawani yana so ya shafa a kan rawani yana fara ɗaga nan ɗinsa wajen makwarfada kowa ya san makwarfada ko nan wajen goshi mutum inda gashi yake fitowa annabi sai ya ɗaga rawaninsa wato ya yi haka sai ya shafa ma nan wato asalin gashin kan idan ya shafa makwarfada sauran ruwan sai ya shafa a kan bi a kan rawani kun ga yanzu muna da fuska biyu kenan amma dai ka shafa complete a kan rawani ko kuma ka shafa wani bangare na makwarkwadanka Fata hannun ke taɓa asalin can sannan sai ka mai da rawani sai ka shafa sauran wannan duk fuskoki guda biyu wanda mutum ya ya halasta wannan ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala aka yi. iftisarin mas'alan bayan ya haɗa maganganu ga baki ɗaya da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam zance na biyu waɗanda suke ganin cewa baya halatta mutum ya shafa a kan rawani sai idan idan ya shafa a kan kansa fatan hannu in ka taɓa gashin kansa zai cutar da shi idan akwai cuta to shi zai shafa a kan rawani amma idan ba zai cutar da shi ba baya halatta ya shafa akan kan rawani amma abin da malamai suka rinjayar shine shafa akan rawani sunna ne daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un zai cutar da mutum ko ba zai cutar da mutum ba lokacin zafi ne ko lokacin sanyi ne duka yana halasta mutum ya shafa akan rawaninsa sannan fa'ida ta gaba wanda za mu fa'idanta da ita ƙarƙashin wannan hadisi shine halaccin tura runduna wajen yaƙi idan mutum misali yanzu mutum shugaba ne na musulmi ba zai a ce kowace kowane yaƙi za a je dole sai ya musharaka ba idan ya ga yana da wasu uzurruka zai iya tura wasu runduna su je su yi yaƙi shi ko bai je babu laifi akan haka sannan waɗannan hadisai suke nuna mana a halittun shafa a kan kofi ɗin sannan a kan abin nan rauna akwai wasu matsaloli guda biyu masu muhimmanci matsalar farko shine shafa akan safa yana halasta mutum ya shafa akan safa ko baya halasta sai abu na biyu shine kamar mata da suke sanya ɗan kwali ɗan kwali wanda yake kama da rawani shi ma yana halasta mutum ya shafa kan ba mace ta yi shafa a kan ɗan kwalinta ko baya halasta ana tare da ni na farko matsalan farko shafa a kan safa haƙiƙa malamai sun kasu gida biyu farko abin da ya shahar a mazhaba ta shafi'iyya da mazhaba ta hanabila al'imam ahmad bin hanbal da hanafiya safan nan matukar mutum ya sanya ta da tsarki wato sai da ya alwala ya sanya ta to idan ya zo alwala yana halasta ya yi shafa a kanta ba dole sai ya cire ta ba aka ce menene dalilin ku suka ce an rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al-imam tirmidhi ya rawaito shi annabi yayi alwala da ya alwala sai ya shafa can safa wa na'lain haka kuma a kan takalmarsa wato kaman asrifas sa guda biyu ina fata wa wannan hadisin da dama daga cikin malamai sun raunana shi ire-iren su al'imamu muslim imamun nasa imamun al'ukaili da abdurrahman al-mahadi wannan yahya bin ma'in duka sun raunana wannan hadisin amma waɗannan wanda suke ganin halassun shafa a kan safa sun ce wannan hadisin zai irtika zuwa ga daraja na Hassan. dalilinsu na farko ke sannan dalilinsu na biyu suka ce an rawaito ijima'i sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance dukansu suna shafa akan me akan safa wannan sahabbai an roito ijma'i daga cikin wanda suka hikayanta wannan ijma'i idan aka ce ijma'i shine sahabbai sun yi ittifaqi sun yadda akan wannan halaf Ibn hazm al zahiri ne littafin muhalla ya kawo wannan ijma'i na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ibnu qudama al-maqdisi a cikin littafinsa al-mughni na tare da ni tawaga na biyu na malamai wanda ba sa ganin halaffin shafa a kan safa daga ci akwai abin da shahara a ba ta malikiya ba sa ganin halaffin shafa a kan me a kan safa hatta kufi ma suna kawo sharuɗa wajen kusan guda takwas kamar yadda khalil ya kawo a cikin muktasar khalil muktasar nasa ina fatawa da duk da wasu daga cikin sharuɗa A sauran malamai sun musu muwafaka zancen malamai suka rinjayar ƙashin wannan matsalan shine halastin shafa a kan safa matukan mutum ya kafin ya sanya wannan safan sai da ya alwala kamil kamil lodo to da gaba idan yanzu zai maimaita alwala ba dole sai ya cire safansa ba zai iya shafawa a kansa mu je ɓangaren mata su kuma mata da suke sanya ɗankwali <clears throat> yana halasta idan suka zo alwala sai shafa akan ɗankwali ko baya halasta zance mafi inganci su ma mata yana halasta sai shafa akan ɗankwalinsu bal wasu malamai ma ba su ƙayyada cewa dole sai sun sanya wannan ɗankwalin da tsarki ba ko da a ce lokacin da suka sanya shi ba da cikakken alwala ba ne in suka zo yin alwala za su iya shafa akan me akan ɗankwalinsu idan aka tambaye ku menene dalili kan haka shine hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim haka a cikin sunan abi dawud haka a cikin musnad na al-bazzar haka mu'jam al-awsat da al-kabir na at-tabarani ina fata wazi wannan littafi gabaki daya haka sunan at-tirmidhi a ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ya yi umarni ne ma a wata riwaya kuma ya zo a sigatul khaba wato annabi ya yi alwala sai ya shafa fa masaha alal khuffaini wal khimari sai ya shafa akan khuffi sannan da khimar khimar shine duka abin da ya lullube kai shine khimar shi yasa a can cikin suratul nur Allah subhanahu wataala yake cewa kullil mu'minati يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن هنا فتواضع haka a wata riwaya annabi umarni ya ce yayi ya ce imsahu alal yayin da ke alwala za ku iya shafa a kan kufin ku dukkan wani abin da ya lullube kun ga anan himar shine dukkan abin da ya nuna kai malamai suka ce ba rawani annabi ya ce ba ko makamancin haka saboda haka da wannan ne malamai suka rinjayar da halassun shafa akan amfani yayin da masu ke alwala idan ta zo dan kwalinta ya iya shafa a kai babu laifi akan haka ina fata ana tare da ni hadisi na gaba shine hadisin ah, abu bakrata radiyallahu ta'ala anhu Uh, afwan hadisin umar mutu kafin na an umar radiyallahu ta'ala anhu an karɓo daga umar Allah ƙara masa yadda mawqufan wato zance ne daga gare shi kamar yadda kowa ya sani da aka ce hadisi mawquf wato maganar sahabi kenan an gane ko shine mawquf ma kana min kalamin sahabi shine uh, hadisi mawquf wa an anas haka an karɓo daga anas bin malik radiyallahu an anhu marfu'an kwatankwacin wannan hadisin amma da annabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato magana annabi ne an jingina shi zuwa ga annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam idan tawadda ahadukum idan ɗaya daga cikin ku yayi alwala ala bisa khuffai sannan sai bayan yayi alwala kenan ala bisa khuffai sannan sai sanya sa guda biyu falyamsah alaihima sai ya dinga yin shafa zai iya yin shafa akan su waɗannan kufin guda biyu wani wa yusalli hima sannan kuma zai iya yin sallah a cikin waɗannan kufin guda biyu wala ya yasla'huma ba dole ne sai ya cire su ko kada ya cire su yi hani ne can an yi umarni da shafa sai na aka ce wala ya yasla'huma kada ya yi me kada ya cire su in sha amma idan ya so illa min janabatin sai dai idan janaba ta kama shi kamar yadda hadisin safwan ya zo ibnu asad yake cewa mun kasance idan muna tafiya manzo Allah ya ce Allah nan zai asifafa na talata ayyam wa layalihinna illa min janabatin walakin min bawlin wa fala ina fata wadu أخرجه الدار قطني الإمام الدار قطني يفد وانا حديثا والحاكم حكى الإمام الحاكم وصحاه حكى يا إنجل تونا حديثي طيب وانا حديثنا عمر رضي الله تعالى عنه Allah ƙara masa yadda tare da Anas wanda riwayata Anas mawqufa ce idan muka lura Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya mana bayanin sharadin shafa a kan khulfi cewa mutum ba zai shafa akan kofi ba sai idan yayi alwala shine idza tawadda idan yayi alwala kamilul wudu complete alwala sannan sai ya sanya kofi haka ake so ba a so kafin ya gama alwala ya sanya kofinsa wannan bai yi ba Ke sa malamai na fiye suke cewa ko da kafa ɗaya ya wanke ba ya halasa ya sanya ma kafa ɗayan nan kofi har sai ya wanke ɗaya wato sai ya gama alwala ga baki daya shi yasa karkashin wannan hadisin malamai suka ce kun ga wannan hadisin ya fassara mana hadisin mufira bin shu'ba yake cewa kuntu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatawadda fa ahwaitu li anzi'a khuffayhi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma zahiratayn sai shafa a kansu zahiratayn da annabi yake nufi yace kika cire man wannan kofi ya kai muhira lokacin da zan sanya su sai da nayi tsarki sannan na sanya su aka ce wani irin sarki ne shine alwala inda ga tafsirin ya zo a wannan hadisi iza tawadda ahadukum idan ɗaya daga cikin ku yi alwala ala bisa kufai sannan ya sanya kufinsa bal yamsah alaihi ma wa yusalli fihi ma wala yakhlahu ma in sha'a wannan kalmar in sha'a din malamai suka ce da ita ne muka samu muka fa'idanta da cewa shafa akan kufi da annabi ya ce anan fal yamsah alaihi ma wa yusalli ma ba wai al'amru huna laysa lil ba wajibi ba haka kuma da yake cewa wala huma kada ya cire su shi ma wannan ba wajibi ne, ina fata wazo in sha a tazo illa min ba sai dai idan jana ba ta kama mutum amma idan misali abin nan fitsari mutum ya yi ko bayan gida wannan ba dole ba ne sai ya cire kofi idan yi tsarki ya zo yi alwala zai kara abin zai iya kara shafa a kan a kan hufinsa amma idan janaba ta kama su kunga dole zai cire ya yi wanka nan ya zama ne wajibi darasin da ya gabata mun yi bayani cewa shin shafa akan hufi mutlaq ne ko ba mutlaq ba ko yana da tahdidul mudda jamhurin malamai suka ce yana da tahdidul mudda mazaunin gida an bashi 24 hours awa 24 dare ɗaya da yini ɗaya idan ya sanya kofi zai iya shafa a cikin dare ɗaya da yini ɗaya daga nan sai ya yi ne sai ya cire da matafiya kuma kwana uku al'imamu malik bin anas yana ganin babu ta hadidul mudda wannan hadisin yana ɗaya daga cikin dalilan al'imamu malik bin anas tunda ya zama mutsarar babu ta hadidul mudda annabi ya ce kawai fal yamsah alaihima وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابته ما كاو كاوتي قوانا أكني لم يتفيا قوانا بيوبا قوانا لي أفوا قمزون جدا سيري كده كمان شيء قائدة نما لمن أصول الفقه شين إذا حديثي كو آية تزو مجملة كو حديثي يزو أفوا آية تزو مطلقة كو حديثي يزو مجملة afan eh, mutlaq to ana barin sa mutlaq ɗinsa idan ba a samu wani hadisi da ya zo ya killace shi ba wato idan hadisi ya zo sake haka kamar nan kun ga ya zo a sake babu tahdidi na me na mudda to inda ba mu samu wani hadisi da ya zo ya kayyada kwanakin nan ba to haka za mu yi aiki da wannan eh, hadisi shi yasa al-mutlaq yutraku fi itlaqihi illa idza jaa nassun يقيده هكذا العام يترك في عموميته إلا إذا جاء نص يخصصه هنا فتواضع توانا مطلق لن حديث نن إذا مطلق أنسى حديثي نعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه النبي يكي تشيوى matafiyin gida mazaunin gida afon mazaunin gida zai shafa gwargwadon kwana ɗaya ne wato yini ɗaya da dare ɗaya 24 hours ga mai tafiya kuma kwana uku da dare uku yini uku da dare uku haka hadisin Safuwa. kun ga wancan ya kayyada wannan shi sai aka ce malaman malik bin anas ba ka da hujja na aiki da wannan hadisin muna tare da kai cewa wannan hadisin malamai sun inganta shi amma ai mutlaq ne an samu wasu hadisai wanda suka kayyade shi kuma a ka'ida na usulul fiqh al-amal bil muqayyad an gane ko to saboda haka abinda za mu fa'idanta ƙarƙashin wannan hadisi na farko shine muqayyad zance mafi inganci shine tahdid na mudda wato iyakance lokaci ga shafa na khuffi haka kuma fa'ida na biyu da za mu fa'idanta shi ƙarƙashin wannan hadisi khuffi ba ba a wanke khuffi shafa ake a kansa idan mutum ya sanya shi da sharuɗan da suka cancanta sannan bayan haka ah, ana so kafin mutum ya sanya shi ya cikakken alwala ina fata ana tare da ni hadisi na gaba shine hadisin Abu Bakra al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa ana Abi Bakrata an karbo daga Abu Bakrata radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi annahu lalle shi rakhasa ya sawwake lil musafiri ga matafiyi salasata ayyamin wa layalihinna yayi shafa gwargwadon yini uku da darurruka guda uku idan ya sanya kofi ba dole sai ya cire ba wani muqimi ga mazaunin gida shi kuma yawman wa laila yini ɗaya da dare ɗaya idan ya sanya kufin zai iya shafa ba dole sai ya cire ba idan ta tahara wannan ta tahara ne ake nufi shine idan ya sanya shi da alwala kenan kamar yadda hadisin da ya gabata ya fassara mana idan ka sa hara kala bisa kufai idan ya kasance kafin da ya sanya kufinsa sai da ya tsarki an yamsaha alaihi ma ya shafa a kansu asbajahu ad-dara qutni al-imam ad-dara qutni ya fidda wannan hadisin sannan wa sahahahu ibn khuzaimah ibn khuzaimah ya inganta wannan hadisi sannan haka ibn hibban shi ma ya inganta wannan hadisin ya fidda shi haka ibn al-jarud haka al-imam al-khattabi haka al-imam shafi'i shi ma ya inganta wannan hadisin haka al-Imam al-Baihaqi ya inganta wannan hadisin haka al tirmidhi shi ma ya inganta wannan hadisi a cikin littafin sa al nasa sannan al-Imam al-Baihaqi ah, ya tarbo daga ko ya rawaito daga al-Imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala cewa ya tambayi al-Imam al-Bukhari menene ra'ayinka akan wannan hadisin al al-Bukhari sai ke cewa a gani na wannan hadisin hasan wato mai kyawu za a yi aiki da shi tun da ma'anar wannan hadisin akwai hadisai da suka gabata wanda suke da nafsul ma'ana wato eh, ma'anan su daya hadisin safwan na muka yi bayani da nasu ali ibn abi talib kun ga wasu sun zo sun sahihu muslim sun zo a cikin sunan ina fata ana tare da ni <clears throat> tayyib karkashin wannan abubakar ta shine nufai' ibn al-harith babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce nufai' ibn masruh sunansa wannan yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi rayuwa cikin kabila ta baka wani lokaci mai tsawo a ta'if sannan tare da matasa na wannan lokacin sannan ya karɓi musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi sannan darwato hadisi wasu malamai suka ce ɗaya har 132 sannan ya rasu a basra kasan basra basra wadda tana ƙarƙashin iraki ne sun da manyan garuruwa na iraki da kufa da basra ina fatawa da su ne manyan garuruwa na ƙasan iraki a to shi a garin basra ya karatu sannan ya rasu shekara ta hamsin da ɗaya wasu malamai suka ce hamsin da biyu nan ya kasance yana cikin sahabban da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu muwafaka da tarbiyyar yara yaransa ya ba su madaran ilimi sun kumfada ilimi sosai sannan ya koyar da su ababe da dama na rayuwa haka wanda kusan inda za su je ana nuna su saboda tarin ilimi da Allah subhanahu ta'ala ya ba su wannan hadisi malamai suka ce idan muka lura za mu ga yana cikin dalilai da aka kafa na iyakance lokaci na shafa akan surfi haka kuma ita ma safa ga wanda suke ganin shafa akan halaccin shafa akan kan safa ɗin, duka hukuncin su ɗaya idan ka sanya safan ka kana zaune a gida za ka iya shafa gwargwaron yini ɗaya da dare ɗaya idan kuma hali na tafiya ne yini uku da darurruka guda uku sannan wannan ake hadisi yana nuna mana shi ma mutum baya halasta ya shafa akan kofi sai idan ya yi alwala kafin ya sanya shi sannan abu na uku akwai imamun nawawi babban malami da kuka sani ina ga kowa ya san littafin riyadu salihin mai wannan littafin yana da littattafai masu ɗumbin yawa wanda idan aka ce yanzu a ba wani littafan imamun nawawi ba wai ya rubuta ya yi ta rubuta su kawai ila har ya mutu ba zai iya rubuta littafan da ya wallafa kuma shi ku duba fa a rayuwarsa ya rubuta gaba ɗaya da fi shekara arba'in da wani abu amma yanzu a ce a baka tarin littattafansa kai ta rubuta kai ta kwafe har ƙarshen rayuwa ina ga da wahala a samu wanda zai iya saboda tarin iliminsa amma kusa abin da ya taimaka masa shi bai yi aure ba <laughs> an tambaye shi aka ce me yasa baka yi aure ba sai yake cewa si tilauta zakartu da tazawwajtu shagala ne ilimi yake cewa ilimi ya shagaltar da ni na manta ma menene aure amma da na tuna aure da na yi aure san da al-imamu ya bada kenan an gane ko shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya ma rayuwarsa albarka da rashin auren nan ya ƙi ba da wani manufa bane sai don hidima ga addinin musulunci wanda a duniyan ilimi idan aka ce ana maganar ilimi dole a sa imamun nawawi kuma ya tarin ilimin da ya tara wasu malamai suka ce wasu shekaru shida ya kayyade ma kansa shekaru shidan nan kullum baya bacci sosai take yake karatu yana karatu kuma yana ta'aliki a lokaci daya an gane ko ya rubuta littafi masu ɗimbin yawa cikin shekara shida to wannan almamuno yana da wani babban littafi almajmu sharhin da ya da ma almuhaddar na shirazi a ciki yake kawo wasu rangwami da sauƙi na addinin musulunci wanda ya ma wannan al'umma a hali na tafiya wajen guda takwas sauƙi da addinin musulunci ya yi ma mu wannan al'umma ta musulmai a hali da muke halin tafiya guda hudu ya ce wannan ya keɓanta ne ga tafiya mai nisa hudu kuma a mai nisa da wanda ba mai nisa ba sauƙin farko shi ne ga wanda yake tafiya ya yi tafiya wanda take mai nisa zai iya yin shafa a kan kofi na biyu ne zai iya yin asur. wato kasuru na sallah ya dinga yin sallah a raka'o'i guda biyu banda magariba da asuba su ba a kasuru cikinsu. sannan na uku shine jam'u zai iya haɗa salloli guda biyu an gane ko hali na tafiya na hudu shine koda da ramadan zai iya aji azuminsa. waɗannan sauƙi guda hudu an yi ma dukkan kowane mutum musulmi yayin da ya yi tafiya musamman doguwar tafiya cewa zai iya yin kasuru abu na biyu zai iya haɗa salloli guda biyu al'asar da zahar haka kuma magriba da isha'i haka zai iya aji azuminsa haka zai iya shafa a kan me a kan kosu sai wasu guda hudu kuma wanda sawa'un dogon tafiya ne ko gajeruwar tafiya mutum yana da rangwame guda hudu ɗin nan na farko shine akilin mai cin mushi idan mutum ya yi tafiya bai samu abinci ba da kuma yunwa za ta kashe shi ana halin da ya mutu sai ya ga mushe wani dabba gefe wanda ya mutu zai iya cin wannan dabba shi yasa fa man tsarra ghaira bagin wala arin fala isma alayhi ina fata wadih aka tanafful ala rahila haka yin nafila akan dabba zance mafi inganci kamar yadda muka taɓa bayani a nan shine ba a sallan farilla akan dabba akan mota ko akan mashin ko makamancin haka ko tafiya kuke idan lokaci zai kore kamar yadda ka sani jinkirta sallah har lokacin ta fita shi ma da gangan ba da wani abu ba da wani dalili ba shi ma laifi ne mai girma sosai har wasu sahabbai ma suka ce kuma mutum ya yi sallah ma Allah baya son sallansa an shi ne abin da aka rawaito a wajen manyan sahabbai irin su Umar bin Khattab su Aisha da sauransu su Ibn Mas'ud Ibn Abbas ina fata wazi to shi yasa yayin da kuke tafiya idan lokaci zai fita na sallah abin da ga mata ka ce ma direba idan motar nan ba taka bane Allah ka tsaya mu sallah inda garin da kake gari ne na musulmi ba na kafirai ko na kafirai ma za ka iya tsaye da shi ana tare da ni akwai istisna'i da malamai suka yi misali idan mutum jirgi ya hau zai tafi ƙasa mai nisa irin su china da sauransu sai kasance kun shi ma jirgi ai duka nau'i ne na dabba mana abin hawa ne aiwa to lokaci kuma zai fita kuma a jirgi ba zai ka ce ma mastukin jirgi ko tsaya mai sallah ba ko ana tsayawa ina ga jirgi ba a tsayawa ko dole sai inda aka sanya mai lokaci inda aka yi a ranjin ɗinsa ya kai wurin sannan to a wannan hali shine malamai suka ce tun da babu yadda mutum zai da ya wannan sallah har lokacin ta ya fita to zai iya yin sallah a cikin wannan jirgin na farilla amma saɓanin jirgi irin su mota su keke da su mashin keke na fi da sauransu wannan babu wani dalili wani da mutum zai ce zai sallar farilla a ciki ina fata ana tare da ni ah, sai soki na biyu wanda sa'an tafiya mai nisa ne ko mara nisa shine isqatu salati bit tayammum a mutum ganye yi tafiya bai samu ruwan abin na ruwan alwala ba ko kuma akwai ruwa din amma ba zai iya amfani da shi wakila akwai yan fashi ba zai iya zuwa ɗebo ruwa a wurin ba to anan zai iya yin taimama sai ya yi sallah haka sauƙi na hudu wanda doguwar tafiya da gajeruwar tafiya sun yi tarayya shine a wajabcin sallar juma'a ya fata ba dole ba wannan su ne sauƙi guda takwas wanda addinin musulunci ya yi ma a wannan al'umma kamar yadda imam nawawi rahimahullah ta'ala ya faɗa a littafinsa al-majmu hadisi na ƙarshe wanda a kansu za tsaya kuma mun gama wannan babi kenan shine hadisin ubay ibn imara الإمام الحافظ يكتب عن أبي ابن عن أبي عمارة رضي الله تعالى imara وأنا عمارة وأمارة بك أبن لي شهرة عمارة amma yana harasa mutum ya ce umara Allah kara masa yadda annahu qala ya ce ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsahu ala al-khuffaini shin zan iya yin shafa kan kushi qala na'am yace na'am qala wa yawmayn ko da rana juni ne yace na'am qala wa salatu ayyam ko kwana uku ne a hali wanda yake ina zaune a gida qala na'am yace eh wa ma shi'ita da dukkan lokutan da ka so wato mutlak kowane lokaci za ka iya shafa akan me akan kofi sai dai shadid wannan hadisin akhrajahu abu daud al abu daud ya da shi wa laysa bil qawl ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala ke cewa bai da karfi kun ga yana da karfi sai mu ce wannan yana cikin dalilai na wasu mazabar malikiya da suke ganin cewa shafa akan kofi mutlak ne haka ah, al malamai da dama sauran a shakar imam ahmad bin hanbal yake cewa rijaluhu la yu'rafu wa rijal wanda suka rawaito wannan hadisin rijal din ba a san su ba wato mai rauni ne haka imam ad-darqutni yake cewa hada isnadun la yathbut wannan isnadin sa bai inganta ba maqala ibn hibban ibn hibban yake cewa laysa atamidu ala khabarihi wannan haqiqa wannan khabar din dogaro a kansa wato akwai rauni a cikin sa ibn abdulbar yake cewa la yathbut wa laysa lahu isnadun qawi ibn abdulbar yake cewa bai inganta ba wannan kuma wadannan malamai sun rawaito wannan hadisi bal ibn al-jawzi ya ma yi mubalaga har ya sanya shi cikin mawdu'at amma kamar yadda muka taba bayani anan malamai suna cewa la ibrata bi wad'i ibn al-jawzi wala bi tashih al-hakim ibn hibban wala bi ijma' ibn al-munzir ibn al-jawzi idan yace hadisi mawdu'i ne ba a itibarinsa saboda yana kawo hadisai da dama har ma cikin sahih ma wanda su da irin su sai wal bukhari da muslim za ka iya samun su ya kawo su a cikin me mawdu'at nasa ina fata da to saboda haka ba a itibari da dunya sanya hadisi a cikin mawdu'at ina fata ana tare da ni a takaice wannan hadisin yana da rauni bai inganta ba wannan sahabi ya yi rayuwa a misra nan ibnu hajar al salami a cikin taqrib yake cewa yayi rayuwa a misra sannan sanadin wannan hadisin yana da rauni shi ma ibnu hajar ya rauna nashi kamar yadda muka gani ya ce wa laysa bil qawl sannan haka al-imam al-bukhari shi ma ya rauna na wannan hadisi shi yasa wasu malaman suke cewa wannan hadisi ɗaya ma ya rauto kasal shine wannan hadisin kawai saboda haka wannan babi da muka gama a yau a takaice ya uwa kaɗan daga cikin fa'idodin da za mu fa'idanta da shi da baki ɗaya babin shine shafa akan kofi mun yi bayani menene kofi kofi shine takalmi wanda larabawa suke yin sa tun lokacin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ganshi kamar safa amma da fata ake wanda mutum zai iya tafiya suna zuwa yaƙi da shi ba tare da sun sanya wani takalmi ba shine kofi to mun yi cikakken bayani da dalilai cewa shafa akan tufi sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sawa a hali na tafiya ko a hali na zaman gida wato haka kuma shafa akan safa kuma muka ce mazhabar hanabila da shafi'iyya da abu hanifa duka suna ganin halastan shafa akan safa haka ita ma mace za ta iya shafa muka ce akan me dan kwalinta Eh, mace kuma ba dole sai ta sanya dan farin nan da tsarki wato da alwala amma shafa akan safa dole sai mutum ya sanya shi akan akan eh, da alwala sabanin malikiya ba sa ganin halasin shafa akan akan safa ballantana kuma dan fari eh, amma dai zance shi inganci ya halasta mutum ya shafa akan safa haka mace akan dan kwalinta abu na biyu da za mu fa'idanta da shi kashin wannan babi shine ana so mutum ya cikakken alwala kafin ya sanya abu na uku shine janaba tana warware harafin shafa akan koshi idan janaba ta kama mutum sawa'an na saduwa ko na mafarki dole sai ya cire kufin nan yi wanka sai ya ƙara sanya shi sannan a iyakance lokacin shafa ɗin ga matafiyi kwana uku yini uku da dare uku ga mazaunin gida yini ɗaya da dare ɗaya sai halastin tura runduna ta yaƙi wanda ba dole sai shugaba ya je ba wannan kaɗan daga cikin fa'idodin da malamai suke ishara ke na ƙarƙashin wannan babi muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma abin da muka faɗa alfarta wannan yi fuskure kuma ya gafarta mana sati mai zuwa insha Allah za mu shiga babu na da lodu, wato ababe da suke lalata alwala bayan kiran sallah sai mu ansa tambayoyi insha